Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 13 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaba Donald Trump ya ce bai yi farin ciki da matsayar da 'yan majalisun dokokin ƙasar suka cimma ba kan batun kudaden gina katanga. yayin da ke kira ga wata 'yan majalisar dokoki da ta sauka daga mukamanta saboda wani rubutu da ta yi da ake ganin na nuna ƙiyayya ga yahudawa sannan za ku ji cewa madugun 'yan adawan kasar venezuela juan guaido ya ce a ranar 23 ga watan nan za a fara shigar da kayayyakin tallafi cikin kasar kanin labarin kenan to a yayin da wasu 'yan siyasa da magoya baya ke kalamai masu karkada hanji spito janar 'yan sandan najeriya ya ce rundunar 'yan sandan najeriya karkashin jagorancinsa za ta yi aiki ba sani ba sabo wurin gano da kuma cafko duk wani ko wasu gungun mutane da ke sanyi wa tsarin demokuraɗiyya karan tsaye ita ma kungiyar yaƙi da kalaman tayar da husuma ta ce da sauran jan aiki gabanta saboda a dan kwanan nan wani gwamna ya ce eh, masu sanya ido wasu su za su koma gida cikin jaka idan mun kada jihar kaduna za a ji irin cece kucen da ya biyo bayan kama wasu jigajigan jama'iyyar pdp kamar kowace ranar laraba madina dauda za ta shigo da shirin demokaradiyya a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a ranar asabar mai zuwa miliyoyin mutane za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada kuri'a a zaben shugaban kasa a najeriya kasar da ta fi kowace kasa yawan al'umma a nahiyar afirka masu kada kuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban muhammadu buhari mai shekaru 76 wani wa'adi na biyu wanda a baya ya taɓa mulkar kasar a zamanin mulkin soji buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015 inda ya yi alkawarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai dogaro da arzikin mai tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma daƙile matsalar tsaro a arewa musu gabashin najeriya wacce ke fama da mayakan boko haram a wata hira da muryayi da murya amurka a watan disambar bara shugaba buhari ya bayyana cewa dakarun ƙasar sun karya lagon mayakan na boko haram a tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman kujerar shugabancin ƙasar, akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara a jam'iyyar adawa a wata hira shi ma da yi da murya amurka a tiku abubakar ya nuna gazawar gwamnatin buhari wajen shawo kan matsalar tsaron kasar inda ya ce lamarin ma kara kazancewa yi shugaban amurka donald trump ya ce bai yi farin ciki da matsayin da 'yan majalisun dokokin kasar suka cimma ba wacce za ta samar da wani takaitaccen tsarin gina katanga tsakanin kan iyakar amurka da mexico yana mai cewa dama bai hango yiwuwar sake rufe ma'aikatan gwamnati ba kan wannan takaddama amma duk da haka shugaba trump ya ce mai yiwa ya rattaba hannu akan kudurin dokar kudaden tafi da gwamnati wanda zai kunshi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari da saba'in da biyar wannan adadi kwatan abin da trump ya nema ne na dala biliyan biyar da bakwai domin gina katangar za a yi amfani da waɗannan kudade ne wajen gina sabon shinge mai tsawon kilomita 88 There's not a single one of us is going to get every single thing we want, but nobody does. Sanata Patrick Leha kenan ɗaya daga cikin 'yan Republican yake cewa babu ko ɗaya daga cikinmu da zai samu duk abin da yake tunanin samu. Amma mu burinmu shine mu yi wa Amurka kyakkyawan zaɓi. Wannan matsaya da aka cimma tsakanin 'yan majalisun za ta taimaka wajen kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnati makonni uku bayan da aka kwashe ta kwana 35 wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe wanda shine lokaci mafi tsaho da aka taba dakatar da ayyukan ma'aikatan a tarihin amurka ta wani labari na daban shugaban na amurka ya yi kira ga sabuwar 'yan majalisar wakilan nan ilhan umar wacce 'yan democrat ce da ta yi murabus daga mukaminta duk da cewa ta nemi afuwa bayan da 'yan democrat da 'yan republican suka yi ta sukarta kan wani tsokaci da ta yi wanda aka ayyana shi a matsayin nuna kyama ga yahudawa a jiya talata shugaba trump ya faɗa wa manema labarai cewa haƙurin da ilhan ta bayar ya yi kaɗan inda ya ce afuwar da ta nema ba ta kai har ga zuciyarta ba ya ƙara da cewa idan ba za ta yi murabus daga matsayinta na 'yan majalisa ba to kamata ya ta sauka daga mukaminta na mamba a kwamitin majalisar da ke kula da harkokin ƙasashen waje makonni biyar da suka gabata ilhan umar wacce musulma ce kuma 'yan asalin ƙasar somaliya ta kama aiki a matsayin wakiliya daga jiha minnesota da ke tsakiyar yammacin wato amurka a ranar lahadin da ta gabata umar ta yi zargi a shafinta na twitter cewa wata kungiyar da ke kare muradin yahudawa a amurka da kwamitin da ke kula da hulɗa da jama'a a majalisar na baiwa 'yan majalisar dokoki wato kudade domin su rika goyon bayan ƙasar ta isra'ila amma a ranar litinin ilhan ta fito ta ba da haƙuri bayan da 'yan republican da 'yan democrat suka yi ca a kanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawan kasar venezuela juan guaido ya ce za a shiga da kayayyakin tallafi cikin kasar ranar 23 ga watan nan na fabrairu duk da cewa shugaba nicolas maduro ya ki amincewa da shiga da kayayyakin guaido wanda amurka da wasu kasashen waje hamsin suke kallo a matsayin shugaban wucin gadi na kasar ta venezuela ya bayyana hakan ne a jiya talata ga dubban magoya bayansa waɗanda suka yi zanga-zangar neman dakarun ƙasar su janye su ga maduro ta hanyar ture shi daga karagar mulki Guaido ke ke cewa an shiga da wani ɗan kankanin kaso na kayayyakin tallafin da aka kawo saboda kun san cewa gwamnati ta rufe kan iyaka amma duk da haka mun samu an shiga da kayayyaki dubu tamanin da ake bukata cikin gaggawa shi dai shugaban 'yan adawan ya jima yana neman taimakon abinci da magunguna daga amurka amma kayayyakin sun makale a wani ɗakin adana kayayyaki da ke wani gari akan iyakar ƙasar colombia maduro wanda har yanzu yake samun goyon bayan dakarun ƙasar ya ce zanga-zangar da ake ta yi wata dabara ce ta amurka na kifar da gwamnatinsa lamarin da ya sa ya hana shiga da kayayyakin a siriya mayakan is na amfani da wata dabara ta banka wani irin hayaki mai yaji a ido tare da kai har-haren kuna bakin wake domin su hana dakarun da amurka ke mara baya kusantattun gasu ta karshe da ke gabashin ƙasar ta siriya wasu shaidu da majiyoyi ne suka tabbatar da murya amurka halin da ake ciki a gabasin ƙasar ta siriya a cewar majiyoyin mayakan na is suna amfani da dabarar kona tayin motoci da kuma ƙara ƙaimi wajen kai har-haren kuna bakin wake a wani yunkuri na hana dakarun sdf da ke samun goyon bayan amurka matsawa kusa da tingarsu mayakan na sdf sun tabbatar da cewa lallai wannan dabara na haifar da tsaiko ga yunkurin da suke na kutsawa garin bakhus akalla dakarun sdf sha hudu a kashe a jiya talata yayin wani harin kuna bakin wake da mayakan is suka kai yasi ya nuna cewa akwai akalla mayakan na is dubu daya a garin na bakhus waɗanda suka ƙi miƙa wuya a cewar wani jami'in dakarun kudawa da ke cikin gamayyar sojojin na syrian democratic forces ko kuma sdf a takaice makon Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin daga gargadin da Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya yi a yayin da ake musayar zafafan kalamai gabanin zaben shugaban kasar Najeriya. Hassan Maina kaina gare ka. And we Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Adamu Abubakar ke aikewa da sakon gargaɗi ga 'yan siyasa da su guji tayar da rigingimin zaɓe inda yake jaddada cewar rundunar 'yan sandan Najeriya ƙarƙashin jagorancinsa za ta yi aiki ba sani ba sabo tare da tallafin sauran hukumomin tsaro wurin gano da kuma cafko duk wani ko wasu gungun mutane da ke sanyi wa tsarin dimokuraɗiyya karan tsaye tsaye ko gabanin haka ma dai sai da baki ɗayan jam'iyyun najeriya suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya kafin lokaci da kuma bayan zaɓe ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin neman zaman lafiya kuma tsohon shugaban najeriya general abdulsalami abubakar To sai dai kuma yadda manyan jam'iyyun APC da PDP ke zargin junansu gane da zargin kowace na shirin tayar da hankali lokacin wannan zaɓe abu ne da ke tayar da hankalin jama'a a ƙasar. A baya nan dai ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce sun gano wani shiri da 'yan adawa ke yi na yin amfani da mayakan Boko Haram da kuma 'yan bindiga daɗi wurin wargaza shi wannan babban zaɓe. ita ma jam'iyyar pdp mai adawa ta zargi apc mai mulki da yin basaja inda ta ce apc ta samar da motocin da ta yi wa fentin pdp makare da makamai da 'yan jagaliya waɗanda za su kawo rudani yayin wannan zaɓe domin a ɓata mata suna. To ko yaya sauran ƙananan jam'iyyu ke ganin wannan cece kuce na manyan jam'iyyun biyu? Tun sunana Dr. Rabi Ahmed Rufai ni ne ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar African Action Congress. Mu a wurin mu ganin su muke duka abu ɗaya ne. Yau ka waye gari ne ka ji dan nan ya koma na dan nan ya koma shugabannin spa na pdp wurin guda biyar yanzu a fatin apc suke tun da aka kirkiri juna su ne suka haɗu kullum kullum malpractice ne tsakanin su suke wa juna zargi da waye kishin kansu da aljihunsu ne da me yasa zarge-zargen yayi yawa zai iya yiwa ma maybe abin mai yiwa yana da wani tasiri da abin da yake gaske amma ai abin da suka rika yi kenan tintinis yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kasance hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria don koma da dangina To gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada Kaduna inda da alamar abubuwan da ke faruwa na jaddada muhimmancin tauna tsakuwar da Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya ke yi. Isa Lawal Ikara gare ka. babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar kaduna ta zargi gwamnatin jihar da kuma jami'an tsaro da haɗin baki domin kame wasu jigajigan jam'iyyar a jihar kaduna Mr. Felix Hassan Hiyar shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. An riga an fara kama manyan manyanmu akwai imam lawal benjamin bako haka kuma alhaji yaro makama riga cikun aka wuce da su abuja har yanzu ba a sake su ba muna ji cewa za a yi amfani da sojoji a yi amfani da yan kato da gora domin a kawo rigima to waɗannan abubuwa ba hanyoyin demokradiyya ba ne shi yasa muna kira ga duniya gabaki ɗaya domin ta san da wannan in an samu matsala to a rike gwamnati jihar kaduna a rike jam'iyyar apc zargin hannun gwamnati cikin kame jami'an jam'iyyar pdp da shugaban jam'iyyar pdp felix hassan head ke yi kuma na zuwa ne a dai lokacin da jam'iyyar apc a jihar kaduna ke wa da al'umma cewa ko ma waye ke irin kalaman da 'ya'yan jam'iyyar pdp da aka kama suka yi to dole ne a kama shi Alhaji Salisu Tanko Sono ne mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Ya kasa ambata ma al'umma dalilin kama su na furucin kisa da tare da wani tsaye da Ben Bako yayi a kafancan cewa duk wanda bai zaɓi jam'iyyar PDP ba za su kashe shi. Da yara makama daga cikin inda ke cewa duk wanda ya kawo sakamakon da ba su yarda da shi ba to ana kirga sakamakon zaɓe shi kuma na kabari a garin Lere duk wanda bai iya bakinsa ba jami'an tsaro za su ram da shi ciki har da mutanen da suka ɓoye ma mutane katutukan zaɓen su da waɗanda aka ba su kuɗi suka je suka sayo goruna da makamai domin tanajin da hankali zargin zubar da kalaman ta da hankalin da mai magana da yawan jam'iyyar APC ya yi wa 'ya'yan jam'iyyar PDP da aka kama kuma ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ya ce jam'iyyar pdp har ta gama yawon yakin neman zaɓen ta da hankali ko aka yi rigima da ita ba a duba duk kamfen da muka yi a wannan jiha ba inda muka musguna ma kowa. Maganar kalaman da ka iya tada hankali dai na cikin abubuwan da jami'an tsaro da dukkanin masu ratsaki suka tasa a gaba game da zaben shekarar 2019 da muka shigo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na ikara daga Kaduna kuma bari mu kada kanan dabo inda a yayin da ake samun rahotannin amfani da kalamai masu firgitarwa kungiyar yaƙi da irin waɗannan kalaman sitak a takaice talashi takobin tashi haikan Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. cibiyar tasi tado ta ce ta lura da kyau kalaman batancin masu nasaba da addini sun yi sauki sosai a kafofin sada zumunta lamarin da ta alakanta da shirin ta na dakile lafizan batanci sai dai da ta yunusa zakariya'u da ke zaman daraktan cibiyar ya ce a baya bayan nan yunkurin nasu na cin karo da cikas koma bayan da aka samu shine cewa a 'yan kwanakin nan za ka gani waɗanda bai kamata a ce sun yi ba su suke yi musamman ma za ka ga shugabannin jami'iyu dan kwanan nan wani gwamna ya ce masu sanya ido wasu su za su koma a gida cikin jaka to kaga wannan mu a yadda muke fassara shi masu goyon bayansa idan sun ga kowanne mai duba ido su auka mishi to ga kalami ne marar daɗi a nasa bangaren guda cikin dattawan kano alhaji kidada muktar na cewa jam'iyyun siyasa jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin zaben najeriya ne suka gaza wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu su kansu jam'iyyu yi su suka sa hannu akan cewa za a yi zaben nan a cikin lumana da zaman lafiya su tabbatar cewa su a jam'iyya sun riƙe wannan sun yi aiki da shi ita kanta hukumar zaɓe tana da haƙƙin na sai kuma dakaran tsaro su kuma su ma suna da haƙƙinsu haƙƙinsu shi ne duk wannan da ake yi don al'umma da jama'a su san cewa abin da ake musu mai amfani ne ita kanta al'umma ya kamata ta sa ido na cewa ah, idan ka zo kana neman amincewar mu to ya kamata mu duba fa ɗabi'arka da halayenka. To amma Dr. Yunusa Zakari ya ce cibiyar ta sita tare da abokan aikinta sun kafa wani kwamiti mai ƙarfi domin jan hankalin shugabanni su fahimci haɗarin ƙazaman lafizan da ke fitowa daga su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Haka ne kuma a gaida Mahmud a shirma na hantsi za a ji wannan. yanzu jiya a nan muka kori yara ba kuma lokacin dare ya yi sosai muna gadin posta muna dai tarewa hakan nan da kamar ɗazu an zo za su gwada ko za su cire wannan su sa nasu a wurin shine sai muka ce a ba zai yiwu ba akwai yadda muka ƙayyadance da su To sai a bi mu a mu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri, ni ce Madina Dauda. Yaya yawan jam'iyyu da yawan 'yan takara suke a zaɓukan bana? Yaya masu fashin baki ke kallon salon kamfe da manyan 'yan takara ke yi a ƙasa? Abubuwan da za mu duba kenan ashirin. Kwanaki uku ne suka rage kafin a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Yaya yanayin yakin neman zaɓe yake a bana? Abin lura shine yadda manyan jam'iyyu biyu suke sukan juna maimakon yin kamfe na aƙida da kuma bayyana abubuwa da za a yi wa 'yan ƙasa domin more roman demokradiyya. Kafin mu kai ga masu fashin baki akan al'amuran siyasa, bari Hassan Maina kaina ya mana shimfiɗa. We have the highest number or the largest number of political parties contesting in the election. We have the largest number of registered voters ever contesting in the elections. And we have the largest number of constituencies into which elections will be conducted. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke bayanin cewar yawan jam'iyyu da yawan masu zaɓe kana da yawan wuraren da za a gudanar da zaben ya zarce wanda duk aka taɓa yi a baya ma'anar hakan kenan akwai buƙatar a yi aiki wurjanjan akwai 'yan takara saba'in da uku da ke takarar mukamin shugabancin najeriya za a yi zaben gwamna a jihohi ashirin da tara a najeriya kuma 'yan takara dubu ɗaya da da sittin takwas ne ke takarar wannan mukami 'yan takara dubu ɗaya da da hudu ne kuma ke takarar zama sanatoci a mazaɓu 109 kujerun 'yan majalisun tarayya kuma 360 mutum sama da 4,600 ne ke hankoron zuwa majalisar 'yan takara 14,600 ne kuma ke takarar kujerun majalisun jihohi 109 a jihohin najeriya a nan yankin babban birnin tarayya abuja inda hukumar zaben najeriya ce ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi akwai 'yan takara 806 shida wanda ke takarar mukamai 68 wato ciyamomin ƙananan hukumomi guda shida da kansiloli 62 a zaben da hukumar zaben najeriya za ta gudanar a wannan shekara akwai 'yan takara 23 wadanda ke takarar mukamai 1,558 making a total of over 23,000 candidates computing for 1,500 158 positions in 2019. Na tambayi shugaban cibiyar ra'ayin demokradiyya da cigaba a Najeriya, Dr. Kola Shatima, ko mai zai ce kan wannan adadi? Ah, yana nuna cewa dai 'yan Najeriya yanda 'yan siyasar mu sun kasa hada kai su samu wani abu a cikin wannan zaben. Domin idan mun duba gaskiya shine cewa yanzu a ah, kodayake mutane muna da mutane kamar ah, saba'in ɗaya suna neman shugabancin kasar nan. Amma idan mun duba ai ba za a wuce ko mutane biyu ko uku ba ake maganar Amma da idan da in da gaske ake da sauran da ko sun zo sun haɗe suka zo suka ba da wani babban hamayya ga sauran jam'i'u din ina ga cewa shi ya fi mafi alheri a kasar nan mun san cewa yanzu an ce mutane saba'in da ɗaya suna neman shugabancin kasar nan to kaga idan da koda kuskure kan aka samu na sunan wani mutum ne to za a iya zama tun cewa nan duk zaben da aka yi wahalan nan wani zai iya je kotu ya zo ce shi bai yadda ba saboda ko sunansa ba rubuta sosai ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mun gode Hassan. A yanzu dai ta tabbata cewa wannan shine karo na farko da za a samu 'yan takarar kujerar shugaban kasa 71 a wannan kasa Najeriya. Wannan na nunin sauyi daga zabukan da suka faru a baya. To wai shin an samu sauyi a yadda 'yan takara ke yakin neman zaɓe? Menene mutane ke fahimta a tarukan da ake yi na kamfe? Yawan mutane shine alamar karbuwa? Ina tare da Dr. Abubakar Umar Kari, malami a Jami'ar Abuja. Ya kake kallon yanayin kamfe ɗin manya-manyan 'yan takarar najeriya guda biyun nan da yanzu suke dab da kammala eh, yakin neman zaɓe. wato ba kamar yadda aka saba ba yakin neman zaɓe a wannan lokaci kusan yana da ɗan bambanci za a iya cewa abin da aka fi ba da muhimmanci a kai a cikin manyan jam'iyyun nan su ne su rika tara ɗimbin jama'a don a fito a ce wannan jam'iyyar ta fi wacce jam'iyyar tare jama'a wato akan fi ba da fifiko a kan tara waɗannan mutane ba wai lalle don idan an tara sun za a musu wani bayani ko kuma jawabi su fahimci wane ne ɗan takara menene manufofinsa waɗannan alkawura zai yi ba a'a sai dai kawai saboda bila adadin jama'a da suka taru a rika tinkaho ana alfahari da su to me yasa kake ganin salon ya canza a wannan karon to ni na ga wato abu ya faru ne kusan saboda manyan 'yan takarar nan guda biyu za a iya cewa abubuwan da suka hada su sun fi abubuwan da suka raba su a baya aka iya bambance 'yan takara ko dai ta fannin aƙida ko kuma inda suka fito bangaren su da addininsu da kabilarsu da sauransu to amma su manyan 'yan takarar nan guda biyu duka za a iya ce hausa fulani ne musulmi daga arewa kuma dukansu idan an yi maganar aƙida za a ce dukansu masu bin tafarkin mazanje ne to saboda haka babu wani kwakwaran bambanci tsakaninsu to saboda haka shine maimakon a rika amfani da waɗannan bambance-bambance to sai kawai a rika bambanta su akan cewa a wannan buhari ne wannan atiku ne ya fi karbuwa a nan wannan ya fi karbuwa a can da sauransu maganan karbuwa ko rashin karbuwan nan wato don a tabbatar da ita ko kuma dan a ce ba haka ba ne shi yasa a gani na aka fi ba muhimmanci kawai a kan a rika tara jama'a kana ganin suna da manufofi da za su taɓa rayuwar talaka kuwa to ta fatar baki za a iya cewa eh idan aka dubi kundayensu guda biyu da suka yi wannan da ya ce next level wato ikirarin cewa za a ce da najeriya gaba da kuma let's get nigeria working sai a ga cewa ni dai a gani na babu wani ƙwaƙwaran bambanci na a zo a gani na aƙida ko kuma ma na niyya ko kuma na manufa a tsakanin waɗannan kundi-kundi guda biyu ni zan iya cewa abin da wannan yake faɗa shi ne wancan yake faɗa wani lokaci ma idan kana nazari ko kuma kana karantawa ba mamaki kai kinka cewa mutum ɗaya ne ya rubuta su idan ban da ɗan abu anan da can ba sai ka ga cewa duka abun iri ɗaya ne to saboda haka shine maimakon a rika yin kamfe ta kan bambancin da ke tsakanin waɗannan 'yan takara to sai aka fi ba da fifiko a kan a ce wane-wane ne wancan kuma ga yadda yake wato sai ana maganar su 'yan takarar kansu maimakon a yi maganan abin da suke ikirarin za yi wa al'umma to ku waɗannan jawabai da ake yi a lokacin yakin neman zaɓe yana gamsar da mutane kuwa mai fashin baki a al'amuran siyasa abubakar ali ya yi nazari wadan wannan salon campaign din da ake wato ya zama tsohon yayi ya zama wato abu ne kawai ake tara mutane kuma tare mutane ne yawanci zargi yana fita cewa ana biyan mutane ne ana ba su kudade su zo wajen taro nan don a nuna ni na fi wane yawan taro. ban gamsu ba ko kaɗan kuma abin tashin hankalin ma su masu 'yan takarar namu manyan musamman ya kamata su zauna su duba anya wannan mutanen da suke zuwa taron nan nasu a wani hali suke ciki ne ni da na ga yadda mutane suke da zuwa wajen tarurrukan nan musamman a ranakun aiki ran litinin ko talata ko laraba ko alhamis ranar da ya kamata mutane su je aiki su nemi abinci za ki ga an taron nan na mutane yawa to me yake nuna miki hatsarin da yake ciki hajiya kashi 60 zuwa kashi 65 ban yi tsammani zan yi kafara ba ba su da aiki masu zuwa wani wajen taron nan marasa abin yi ne suke zuwa wani taron nan to saboda haka kin ga ba karamin hatsari ba ne muke zaune a kai a ce samari da masu karfi irin wannan yawan su yawa a ce ba su da aiki kuma 'yan siyasa su tara su su yi ihu su yi tsalle su yi shaye-shaye su ja takuba da sauransu to ba karamin hatsari ba ne saboda haka wannan abin ya kamata ma bayan an gama zaɓe ya kamata duk wanda ya ci zaɓe duk shugaban da ƙasar da muka samu ya kamata a zauna a duba rashin aiki cincirin da rashin aikin nan da yanzu yake addaban ƙasar nan to ne tashin hankali na farko na biyu idan suka je wajen taron nan me suke faɗa ne har ba wani sabon maganan da ake ba wani maganan da ake kawai a ɗaya ne a daga hannu a yi ihu a abin dukkan su duk wannan siyasun guda biyu ba a ɗaura ko ni ba ko ma sabbin man da suke kwaikwayon su suna so su yi wannan abun siyasa yanzu zuwa gaba ya kamata a daina tara mutane a race ko a stadium a ce wai za a nuna gangami wannan ya zama tsohon yayi kuma ba wani tasirin da yake yi ba wani magana ma program ma na dan siyasan da zai gaya mutane a wani lokacin hayaniyar ma ta yawa ke gani wata ran an kakkarye an mutu da sauransu saboda haka wannan yayin ya zama tsohon yayi zamani ya canja wanda yake yanzu ana ict zamani ya canja ga rediyo ga telebijin ga kafofin da yake mutum zai iya ya yi kamfen ba tare da mutane tara mutane ba. A nan za mu dasa aya a shirin na yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da manyan baƙi Dr. Abubakar Umar Kari malami a Jami'ar Abuja. Da Alhaji Abubakar Ali mai nazari a harkar tattalin arziki da zamantakewa. Ni Madina Dauda ke cewa ku kasance tare da mu domin jin wani sabon shiri a makon gobe idan Allah ya kai mu. mu wani lafiya amin. Ta gaishe ki yanzu kan ga Mahmud da ya dawo da labaran duniya amma wannan karan fa a takaice. A ranar Asabar mai zuwa miliyoyin mutane za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa a Najeriya, ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Masu kada ƙuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban Muhammadu Buhari mai shekaru saba'in da shida wani wa'adi na biyu. ko akasin haka wanda a baya ya taɓa mulkar kasar a zamanin mulkin soji buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015 inda ya alkawarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai dogaro da arzikin mai tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma daƙile matsalar tsaro a arewa maso gabashin najeriya wacce ke fama da mayakan boko haram a tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman kujerar shugabancin kasar akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara a ƙarƙashin jam'iyyar adawa a wata hira da shi ma ya yi da muryar amurka a tiku abubakar ya nuna gazawar gwamnatin buhari wajen shawakan matsalar tsaron ƙasar inda ya ce lamarin ma ƙara ƙazancewa ya yi To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa. yanzu da don kowa da kowa musamman ma shi mukudda ya kana tona labaran duniya da wanda haɗa mana sautin cd da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.